من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi a gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya nuna mana alhamis uku ga watan ah, safar watan biyu kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya uku ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a a shar'ance da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a tambaya ta 149 idan yan uwa su manta ba jiya mun karasa ayyukan da mahadin shi'a zai yi idan ya zo a wannan duniya ko kuma idan ya zo ƙarshe kamar yadda suke sha idan ya tashi na ƙarshe daga cikin ayyukansa shine dai zai canza tsarin rabon gado ko ba haka ba ta bari mu ci gaba tambaya ta yau ta 149 tana cewa halwara da an shi shi'ati tawqitun li khuruj mazum shin tunda lokacin da mahadin 'yan shi'a ya ɓuya ɗin nan shin akwai 'yan labaruka da bayanai da suka zo daga su shaikunan shi'a na lokacin da zai fita ɗin exactly wani lokaci ne zai fita tun lokacin da ya ɓuyan shin ɓuyan nashi sati nawa zai ɗauke shi wata nawa ko shekara nawa shin akwai wanda suka yi magana cewa garan da zai fito ga iya ɗan kwanakin da zai na wannan ɓuyan kafin ya fito amma abun ya gagara har yau ina fata an gane ko jawab na'am kwarai da gaske malaman su sun ba da lokaci da waɗansu ce zai fita lokaci kaza kamar yadda za mu ci. iftara fiqatuhumul kulaini akwai wani malamin su hamshakin malamin su mai suna kulaini ya kirkiro wata magana ya danganta ta ala amiril mu'minina ali ya danganta ta ga amirul mu'minina sayyidina ali radiyallahu anhu arda wai annahu su'ila wai an tambaye sayyidina ali kam takunu al-hayratu ghaiba wato mu nan da limamin su na goma sha biyu din yayi kam wato kwana nawa zai ya bayyana suran da ya ɓuyan kwana nawa zai ya bayyana kuma mutane kwana nawa zai ya bayyana don mutane su fita daga alhaira daga imuwa da rikicewa ƙala hai suka ce wai sai dina ya ce musu sittata ayyam just six days kawai tunda na sha biyun eh, na sha ɗan ya mutu ana jiran fitowa ai ai ai shugaba ai yana mutuwa ana fidda wani ko ai ba a daɗewa to amma wannan da ya buya ɗin na sha biyu ɗin bayan mutuwan na sha ɗayan ana ta jira dai wai in ji kulaini an tambayi sayyidina ali kwana nawa zai daga buyan ya bayyana don mutane su fita daga damuwa da imuwa tunda ana bukatan imam sun ce kuma ƙasa ba ta rayuwa al'amuran duniya ya tafi sai da sai da imam to ga imam ya buya wanda ake jira kar al'amura su rikice ba sai ya ce musu sittatu ayyam aka zo aka ce au sittatu ashur ko kuma wata shida ma yace out au sittatu sinin shekara shida qultu sai na ce wa inna hadha ka'inu wannan zai kasance kuwa qala na'am yace eh tabba zai fito a cikin waɗannan kwanaki kama annahu makhluqun wa yana nan halittacce ne yana nan halittacce ne mu duba wannan magana a mujalladi na ɗaya amma ba a faɗi littafin ba ko ko ana ku an faɗa ba a faɗi littafin ba mujalladi na ɗaya ina jin ko itikada ɗin can ne Allahu alam a shafi na ɗari uku da talatin da takwas nan ɗin ina jin al almadba'i kuskuren bugu ne ba a faɗi littafin ba yadda aka faɗi mujalladin da shafin kawai da babi babun fil sai ya ce falam ya bai fitan ba har yanzu fawakkata shuyukuhum sai shehunansu suka aje lokaci wani sabon lokaci na fitan shi ɗin. Fissa sab'ina min ghaiba kun ga an tashi daga shekara shida da shekara shida yayi suka ga shiru sai waɗansu shekunai suka fito suka ce kai saba'in sai ya kai shekara saba'in zai fito da ɓuyan aka jira saba'in ɗin ta yi falam ya bai fiton ba fagayyaruhu suka sake kawo waɗansu shekarun ila mi'atin wa arba'ina sana sai ya yi dobulin ɗin saba'in ɗin nan ko sai ya kai shekara ɗari da arba'in daga kuyansa. duk da haka falam ya bai fiton ba na shuyukuhum sai shekunansu he suka yi sana suka yi sanarwa ba'a da zalika na cewa annahu la waqta la muayyana li khurujihi la waqta muayyanin li babu wani takamaiman lokaci na fitowansa babu shi wa wannan kuma ya faru ne suka yanka wannan hukuncin ba da an talabihimul intizar bayan sun zauna zaman jira sun jira sun jira sun jira duk lokacin da aka je a daga lokacin da aka aje a daga lokacin da aka aje a daga jira ya an gaji da jira sai suka ce kawai a fada wa jama'a babu wani takamaimin lokaci na fitowansa wastabaddat bihimul haira sai imuwa ta yi ɗaiɗaiku da su ɗimuwa ta tarwatsa su kowa da abin da yake faɗa kawai faftara hujjatuhumul kulainiyu nafsuhu sai babban shaihinsu kulain din nan sai ya sake wata kirkira wani hadisi wai an abi basirin an abi abdullah abu basiru ya ruwaito daga abu abdullah shine husain kala yace abu basiru yace sa'altuhu anil ka'im na tambayi abu abdullah shine Hussein game da shi wannan limamin da zai fito nan gaba na sha biyu din nan faƙala wai sai ya ce musu kazabal waƙatuna duk masu iyakance masa lokaci maƙaryata ne inna ahalu baitin la nuwaqitu mu ahalul baiti ba mu ajiye masa lokacin fita a ba mu ayyana na ma'ayyana wannan maganar ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar kitabul hujjati hadisi na uku babu karahiyati tauqit babin da yake cewa karhanci ne makaruhi ne a bayyana lokacin fitanci bayyana lokacin fitanci makaruhi ne abun kyamani ba a so haka na a duba littafi na biyu mai suna al numani shafi na 301 hadisi na shida babi na sha shida ma a fi fil man'i wat tawqiti wat tasmiyati babin da yayi hani da kuma a sa masa lokaci da kuma sanya masa wani lokacin fito babin ya hana ya zo ya haramta babin a ƙarƙashin babin da ya hana tono yaushe ne zai fita da sa lokacin duka a ƙarƙashi za a samu wannan kina fata an gane ko yanzu dai babu lokacin fita kawa daga kwana shida suka ce sai dina ne ya faɗa da kansu yawa in ji kulaini wai sai dina ne ya faɗa aka koma a'a wata shida aka koma a shekara shida ina jin ba a ji ba ne tunda shida shidan daga kwana shida wata shida shekara shida abu ya kure ai wai rana ba ta karya sai dai uwar iya ji kunya an yi ta sa ranar aure ana daga kenan ina fata an gane ko aka koma shekara saba'in aka koma saba'in din so biyu ɗari da arba'in aka koma babu lokaci mu je ta tambaya ta 150 daidai man makharajul ladhi kharaju bihi to wane mafita ne suka saman makansu su shehunan kamar misali yau mallam yanzu ya ce eh, kwana shida gobe yanzu ya canja ya ce a'a wata shida jibi yanzu ya canja a'a shekara shida gata ya zo ya canja a shekara saba'in kaga sai wanda Allah ya tsawaita ran shi kawai sannan aka yazo kuma suka haɗu kuma suka ci a'a ku yi haƙuri shekara ɗari da arba'in can shuru dai suka ce ku yi haƙuri babu rana kai haramun nema tonon wayar su zai fito to ya suka kaya da mabiyansu wani zilliya suka samu suka zille wace mafita wace hanya suka samu suka fita daga wannan kararrayin eh, da suka yi din mal makharaju alladhi kharaju bihi amama atba'ihim ga mabiyansu min aqidati game da aqidan nan da aka dasa mabiya min wujubi intizari mahdihim almas'um wajen wajibci da tilasta wa mabiya su zauna zaman dakun jiran fitowansa. Shi ne kawai iya shi ne abinda suka faɗa mabiya yanzu shi din yana da wakilansa kawai masu zartas masa da abubuwa yana can a ɓoye amma akwai masu zartas masa da ne da ayyuka kawai yana da representatives yana da wakilai kawai kenan ko ya fito ko kar ya fito da yana da wakilai masu tafiyar masa da abubuwa shine bi umumi walayatil wilayatil faqih wato shine shugabancin babban malami masanin fikihu daga cikinsu. babban malami jagora duk inda yake inda na shi'a ne wakili ne na mahadi kawai fa amsa fatawowi hukunce-hukunce na aƙidan shi'a da karantarwa da ilmummuka da ya'a da me da me da me da me duka waɗannan limaman suna wakiltar mahadi sai dai abu ɗaya ne za mu ji shi babu mai yin shi sai ya fito saboda haka faftarau an abi ja'far sun kirkiro wata hujja wata magana suka kirkiro wata mamala suka manna wa abu ja'far sadiq ita annahu kala wai ya ce wa hashahu alhalin atabau bai faɗe ta ba wai kullu rayatin duk wata tuta da aka daga turfa'u da ake ɗagawa ƙabla ƙiyabil qa'imi kafin fitowar mahadi fasahiba ha ɗagutu ma'abocin wannan tutan ɗagutu Dagutu kuma shine tsarin shedan bin tafarkin shedan yi min dunillahi azza wa jalla duk wanda ya daga wata tuta ya ce ga wata tuta ta jagoranci ta menene to mai wannan ɗagutu ne kuma yana bauta ma wani Allah babu wanda ya cancanci ya daga tuta na musulunci sai mahadi in ya zo waɗannan limaman kowa zai yi wakilce shi ayyuka a mabanda aikin me daga tuta wannan na sai ran da ya fito mu duba ar kafi na suka yi wannan maganan eh, mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha hudu a kitabun raudati hadisi na ɗari hudu da hamsin da biyu hadithu nuhin eh, alaihi salam yawmal qiyama mu duba wasa'ilu shi'ati mujalladi na sha ɗaya shafi na ashirin da uku hadisi na shida babu hukmin khuruji saifi. hukuncin fitowa da takwabi kafin zuwan mahadi bi ma'ana duk wata tutan da aka daga da sunan jihadi ko da sunan wai daula ta musulunci ga tutanta to wannan daular da ta daga wani tuta to sunan daula ce ta musulunci ko ta daga wani tuta na jihadi to nan daular ɗagutu ne tutan ɗagutu ne wannan jihadin ba na musulunci ba wannan daula ma daula ce ta ɗagutu ta kafurci kuma wani Allah suke bauta ma ba Allah ba ba wanda yake da rai ke ɗaga wata tuta da sunan tutan musulunci sai mahadin shi'a ya fito <coughs> qalal mazin darani mazin darani shi kuma yace wa in kana rafi'u hayadu'u ila al ko da wanda ya daga tutan akan gaskiya yake kuma kira zuwa ga gaskiya yake yi to wannan dagutu ne shi saboda ba mahadi ne. kuma ko yana kan gaskiya ko kiran da yake din gaskiya ne to dagutu ne kawai na ya shiga kenan baka san tuka da warwara ba ina fata an gane ko shine ina jin zai yi raddi anan mu duba wannan magana ta cewa ko da wanda ya daga tutan gaskiya ne akan gaskiya yake ko mai gaskiya ne sun faɗe shi a sharhu usulul kafi mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai kitabun raudati shi ma hadithu nuhin yawmal qiyamati wahtara'u sai suka kirkiro tauqi'an wani sa hannu kun san sai a fito da waɗansu takardu da rubutu ga sam ga sa hannu a ce daga daga kogo ne shi ya aiko shi wannan an da ake jira ina fata an gane ko ko a kama a ce ga wata takarda daga presidency haka an buga hannu an abin nan an shugaba ya sa to sun fito da wata takarda tauki'an da aka sa mata hannu yukhawwilu ba'd salahiyati mahdihim al-maz'um wanda yake nuna cewa waɗansu ayyukan da mahadin zai yi waɗannan manya-manyan limaman shi'an suna wakiltan shi amma banda shi wancan na daga tuta so ba jihadi yawa ko kafir ya zo karka yi jihadi karka kare addini ba a yi ko ka yi ma kafirci ko ka daga tutan jihadi ne kafirci eh yace wa ammal hawadithul waqi'atu am irin al'amura wai abinda takaddan ta kunsa kenan content na takaddan da aka buga wa stamp wai duk waɗansu alhawadith waɗansu abubuwa da suke faruwa alwaqi'atu masu faruwa farji'u fiha ila ruwati hadisihim ku rika eh, komawa zuwa ga masu ruwaito hadisanmu shine imams manya-manyan imams na shi'a ku rika rifarin cases naku da matsalolinku da damuwanku da hukunce-hukuncenku duka ku rika mai da su kuna rifarin su zuwa ga manya-manyan imams na shi'a domin su yace su ne hujjati alaikum ba da yace su ne hujjata a kanku wa ana lahi alaikum ni kuma ni din nan da nake boye ni ne hujjan Allah akan ku limamai na su ne hujja na akan ku bi ma'ana su ne manzanni na wakilai na ni kuma ni ne wakilin Allah akan ku haka aka fito da takardan da stand da sa hannun shi suka ce to kun ga abin da ya turo daga gogo kun gan shi ba ja wannan maganan ku duba shi a footnote na uku can sharhi na uku kenan littafin su mai suna kamaluddin wallabdu lahu shafi na 440 hadisi na hudu babi na 45 dhikru tawqi'atil warida anil qa'im ambaton waɗansu takaddu da aka sa hannu da suka fito daga shi bahadi da yake boye ku duba littafin na bi al-ghaibatu lit-tusi shafi na ɗari da da casa'in bakwai faslun fi zuhuril mu'jizat a ƙarƙashin fasalin da yake nuna bayyanan mu'ujizozi addalati wanda suke nuna ala sihhati imamati fi zamanil ghaiba Wata wajen halarcin da ingancin limancin imams ɗinsu a halin menene buyan wancan imam na sha biyu wato ingancin wakiltan wakilansa kenan duk wani imam na shi'a wakilin mahadi ne da yake ɓoye duk abin da ya yi daga wajen shi ne so ga takarda ma an fito da ita koma da komai an buga mata sa ya sa hannu don ta tabbatar da ingancin wakilcinsu gare shi ku duba alkhara'iju wal jara'ihu. littafi na mujalladi na uku shafi na 1414 hadisi na talatin babi na 20 fi alamati wa maratibi na wa ausiyaihi wato babin da yake bayanin wato martabobin annabinmu da kuma wasiyansa waɗanda yi musu wasiya cewa su ne za su zo bayan shi littafi na uku al-ihtijaj mujalladi na biyu shafi na 470 tawqi'atun nahiyatil muqaddasa ku duba wasailu shi'a shi ma littafi na hudu anan kenan mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari uku da saba'in zuwa ɗari uku da saba'in da ɗaya hadisi na tara babu wujubin ruju'i fil qada'i a ƙarƙashin babin da yake nuna wajabcin wajabcin maida dukkan hukunce-hukunce wal da fatawowi ila ruwatil hadisi min shi'a na manya-manyan limaman da suke ruwaito hadisai na shi'a za ku samu don kuka ji fastaqarrar ra'ayu inda shuyukhihim sai ra'ayi dai ya tabbata a wajen shaikunansu ala anna wulayati fuqaha'ihim cewa shugabancin da aka ba wa limamansu na yanzu khasatun tun keɓanta ne kawai sun taƙaitu ne kawai bi masailil ifta da mas'alolin fatawa a tambaye su fatawa su ba da amsa nan ne scope ɗinsu kawai an yi restricting nasu akan wannan wa amsaliha da makamantansu wa ammal walayatul amma amma shugabanci na gabe duniya gaba ɗaya allati tashmalu iqamatu daula wanda suka haɗu wanda suka shafi kafa daula daula ta musulunci ta tsantsan musulunci ta gaske fahiya min khasa'isil ga'ibi hatta yarji'a wannan al'amari ne da yake anta ga wannan imam nasu wannan kuma za a yi ta zaman jira sai ran da ya fito ya dawo daga inda ya ɓuya wastamarru ala zalika a haka yanzu ake zaune zaman dakun fitowarsa a kafa daula ta musulunci hatta bajara imamuhumul akbar al-khumaini sai da babban limamin su khumaini innan wato ya nuna damuwa ya nuna damuwa da gajiyawa game da dadewan tulul intizar game da dadewan fitowan shi ya nuna damuwa wajen dadewa da aka yi ana ziran fitowan shi bai fito din nan ba li ilmihi bi khurafatihi domin ya san wannan duk kame-kame ne dama to me ya ce shi Khomeini daga baya sai ya yanke wannan hukuncin fakala ya ce قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي عجل الله فرجه أكثر من ألف yace kai zamani fa buyan da babban limaminmu Allah ya gaggauta fitowansa limaminmu babba na ƙololi ogwa kwata-kwata mahadi abu fa ya daɗe yau sama da shekara dubu ɗaya kenan wa qad tamurru ulufu sinin na ga alama abun zai ɗauki shekaru dubbai manan gaba kafin ya bayyana kaga ya damu shekara dubu ɗaya shiru ya shiga damu ya ce to ina ganin abun fa zai kai ma dubbai nan gaba ina fata an gane ko kaga eh, mu duba al-hukumatul islamiyya dama shi littafin shi kenan da ya wallafa lokacin da ya revolution din nan al-hukuma al-islamiyya daular musulunci shafi na menene na 200 eh, na tara. wato adillatu darurati tashkilil hukuma ya gafa dole kawai necessity ta kama dole a kafa daular musulunci kawai in ba haka ba ai da shi da ya revolution ya kafa Iran a matsayin daular musulunci ai da ya saba ya saba saboda shi ba na shi bane ya daga tuta iran ba ta da tuta ba a yi revolution ba aka ture wancan gwamnati a 1980 shi kuma ya kafa ya zama to shine shugaba to shi kuma ai ya keta ka'idansu na ce wannan ba haƙƙin imam bane haƙƙin imam ya aisa menene fatawowin mabiya fatawoyin mabiya da karantar da su da ilmantar da su amma daga tuta da sunan kafa wata daula ta musulunci wannan ba aikin kowa bane ba haƙƙin kowa bane haƙƙin wane ne imam mahadi kuma duk wanda ya daga wata tuta mai yace mai suka ce shehunan ɗagutai ne kuma abin da suke bauta mai wani Allah ne to bari mu je yadda za ta kaya shi dai ya daga tuta kuma ya kafa daula to za mu ji ina fata an gane ko mu duba footnote na hudu al-hukumatul islamiyya okay wai a karkashin babin adillatu barurati tashkilil hukuma dalilan da suka sa ya kama dole ya kama dole a kafa daular musulunci daruratu istimrari tanfizil ahkam da kuma eh, laluran da ta kama dole a ci gaba da zartar da eh, hukunce hukunce bayan nashi hukunce hukuncen da aka bashi iya iya fawon shi kenan shi ya wuce har ya kafa daula wa qala al da wata magana da shi imam Kumaini din ya faɗa an nafsihi game da kansa wa zumala'ihi da abokanansa mates bi annahum cewa wai su ne humul hujjatu ala nas su ne hujja akan mutane su ne hujja akan mutane kama kana rasulu sallallahu hujjatan lahi alaihim kama yanda manzo Allah shi shine hujjan Allah akan jama'a akan bayin Allah ko to su ma su ne hujja akan jama'a hujjan mahadi wa kullu man yatakhallafu an ta'atihim duk wanda ya kuskure ya juya baya daga bari masu kumaini da mutanensa da abokansa da'a da biyayya da ladabi fa inna allaha yu'akhizuhu Allah zai maka zai musu mummunan kamu wa yuhasibuhu ala dalika kuma Allah zai musu hisabi akan haka gobe kiyama me yasa ba ku bi kumaini ba da mabiyansa me yasa a danƙe mutane a azabtar da su a ce sun hallaka Allah zai tambaye su a filin hisabi ba ku san su kuma ne su ne hujja na ba a kan ba a kanku kamar yadda annabi Muhammadu yake hujja a kanku ba ku sani ba Allah zai musu kamu wanda duk suka bijire musu da'a in ji Khumaini da shi da a'imma irin shi wannan maganar da ya faɗa ku duba al-hukumatul islamiyya shine al-masdaru previous abin nan reference din da muka ambata eh, shafi shi kuma na 84 a karkashin wani babi nizamul hukmil islami mukatabatu ishaq ibn yaqub duba wancan za ku samu da izinin Allah wa qala aidan ya ci gaba da bayani yace wa ala kulli halin eh ala kulli halin muna faɗa a Hausa ai eh ala kulli halin dai kaza kaza ko ba haka ba shi ma ce to ala kulli halin dai faqad fawwada ilaihim al-anbiya'u jami'a ma fuwida ilaihim wato faqad fawwada ilaihim al-anbiya'u jami'a ma fuwida ilaihim kuma ne yace ala ayi halin dai in not shall dai dukkan manzannin Allah da annabawan Allah sun miƙa musu sun tura musu wakilcin abinda Allah shi ya ba ma manzannin su isar su ma manzannin sun ba su duk abinda Allah ya ba ma manzanni su isar wa mutane su ma manzannin sun danganta shi sun damka shi a hannunsu so su wakilan manzanni ne wa atamanuhum ala ma atuminu alaihim amanar da Allah ya damka wa manzanni da annabawa su ma annaba da suka zo tafiya sun ɗauko amanar sun damƙa musu su limaman shi'a su Khumaini kenan wannan maganar ku duba na farko din nan ya'ani zumala'ahu abinda yake nufi da zumala'ahu din nan wato eh, fuqaha imam suna shi'a fuqaha manyan malamai masana fikihu wance magana ta biyu ku duba littafin nan dai al-hukumatul islamiyya shafi na 74 نظام الحكم الإسلامي أهلية الفقهاء لقيادة الأمة wato yanda fukarin suka qualified they are qualified to rule the world shin ahliya to qualify ka to wato a karkashin babin da yake nuna cewa a imman shi a yanzu su yi qualifying waje menene menene zan kira shi sun cancanta na eh sun cancanta yawa wata karkashin babin da yake nuna limaman su fa sun cancanta yanzu su jagoranci dukkan al'umman duniya tamkar yadda annabi ke jagorantar so they are qualified sun kai matsayi da level din da kawai za su eh, mai gurbin annabawa kawai malaci alkasima ga raddi ga raddi bombshell kenan wato ga ga wani irin raddi a kansu hadihi shahadatun wannan shaida ce da suka bawa kansu khatiratun mai hatsarin gaske min ayatihim wanda ta fito daga wai ayansu can ba da ayatul lahi ba ayansu can wa hujjatuhum da shugabansu al wannan maganan da ya faɗa ya bada irin wannan shaida shaida ce mai hatsarin gaske da ta fito daga bakin Khomeini ala fasadi madhhabi shi'ati min aslihi ya nuna maganan nan da ma ya ba da shaidan cewa lalle lalle ginshiki da harshashin da aka gama aka gina shi amma akai ya ruguza shi wa anna ijma'a ta'ifati kulli al-qurun al-madiyati kana ala dalalatin sannan ya nuna ijma'in da consensus inda da malaman shi'a da suka gabace shi limaman shi'a da suka yi cewa ba wanda ya isa ya kafa daular musulunci sai mahadi ba wanda ya isa ya daga tutan musulunci sai mahadi duk wanda ya daga tutan musulunci da sunan musulunci ko ya kafa daula da sunan daular musulunci matukan ba mahadi bane ya fito to daular ta dagutu ne shi ma dagutu ne kuma suna bauta ma wani Allah ba haka muka karanta ba shine abinda magabatan Khomeini suka yi reaching consensus suka yi ijtima'i suka yi ijma'i akai shi yazo ya rusa shi da ya ɗagan ya rusa da ya kafa daular ya rusa kaga ya rusa kenan ya nuna ashe abinda waɗancan su suka yi zaman jira suka ƙi su ɗaga tutan su kafa daular su sun kasance a ɓata ne wa anna aqidatahum fi nassi sannan lalle kuma aqidansu a asalin nassin da suka faɗa ala imamin muayyanin amrun fasidun cewa aqidansu da suka nassanta cewa wannan al'amari ne na wani imam ne mai zaman kansa kaga shi ma al'amari ya ɓaci wallazi kaffaru min ajlihi sahaba kaga ai da haka suka kafirta sahabai ko ba haka ba da haka suka kafirta sahabai suka ce dukkan sahabai kafirai ne saboda sun yadda da menene shugabancin sayyidina ali eh, sayyidina abubakar da khalifancin sayyidina Umar da khalifancin wane ne sai sun kafurta su akan haka ne to shi ma ba shi ya cancanta ya daga tuta ba kenan ya daga ba shi ya cancanta ya kafa daula ba kenan shi ma ya daga abinda suke kafurta sahabai da shi shi ma ya yi shi kenan don suna ce ai ba abubakar bane ya cancanta ko ya zamanto khalifa sayyidina ali ne to shi ma mahadi ne ya dace ya daga tuta ya kafa daular musulunci ba shi ba ne amma ya daga kuma ya kafa to inda har waɗancan kafirai ne waɗannan ma wanda suka yi wannan su ma sun to haka kenan wal iyazu billah tarihu tarihi wal da e, e, zamani na yanzu ya tabbatar da fasadihi bi wuduhin tamam ya tabbatar da abun da ya dauka din nan wato duka dai ƙarya ne kawai suna tafiya akan barna ne kawai wahum yattarikhuna lil khuruji su dai kawai su yi dimuwa suna kame kame ne lil khuruji alaihi bi aqidatin jadidatin don su fito da wata sabuwar aqida wahiya hiya umumu wilayatul faqih da wilayatul faqih wilayatul khassa ne ko yawa faqih din su imam din su duk inda yake shine imam nan wannan wajen imam nan wajen to yanzu yana so ya nuna duniya shine overall imam din to kaga ayya yana so yanzu yayi condemning cewa wilayatun khasa shugabancin eh, malamansu a wurare ne da suke kai keɓantattu ba wanda yake da power ya zama to yana da wilaya ama ta duniya gaba ɗaya sai mahadi to shi Khumaini ya tabbatar musu shine yanzu mai wilayatul ama ba da an tatawala alaihimu daharu bayan sun gama sun gaji da zaman jiran fitowa wancan bai fito ba kaga ya, ya, ya, masa ya masa revolution kenan ya yi wa mahaji na sha biyu juyin mulki kawai tunda ya ya fito shi ya gudu ya ɗare kujeran kuwa wa ya isu sun, gaji tilis sun ɗebe tsammani min khuruji sahibi zaman daga fitowar ma'abucin zamanin fastaulau ala salahiyatiha kulliha sai suka mamuye na wancan din da su an bar su akan fatawa ne kawai ko ba haka ba iya fawon su da scope din su da aka aje su su zamanto wakilan mahadi akan fatawowi da damuwan mutane na yau da kullum amma babbar ɗane kujera ta al'amarin mulki da kafa daula da jagorancin duk duniyan nan na mahadi ne to da suka gaji da jira bayan he suka tsallake suka mamaye shi ma nashi fawa din mahadin suka bawa kansu yanzu ko mahadi ya fito kenan bai da wani abu da noni ma a zauna <laughs> zaman jiran shi an daga tuta already kuma an kafa daulan kuma ya daga ya tsallake wilayatul khasa ya koma wilayatul uam ta da me zai fito da shi kuma babu wata takarda ta nuna shi din ya turo daga kogon cewa gashi kawai kar a gaji da jira kai wani ya dane kujeran shi babu takarda amma na wancan akwai na ce ai restricted din su kan fatawa akwai har da stamp to me yasa ba takarda da ya turo amma suka dane to shi ma fa sun saba sun rugurguza ga asalin ka'ida da harsashin da aka gina mazhaban sun akai kenan ban san ko kuna ganewa ba ta saboda haka sun mamaye dukkan scope dinsu da na mahadin duka sun mamaye yanzu ko da ya fito da ba san kuma me zai yi ba in ya fito je zai daga tuta a ah, kuma ya riga ka in ya fito a ce zai kafa daular musulunci a ah, an kafa ta already to me zai fito ya yi eh. to ina jin da aka ga zai fiton ba aka yi din don kawai ya yi ta ci gaba da zaman shi abinda ake jiran ya zo ya yi bai yi shi ba an mai yanzu ko ya fito ko karya fito kenan ko a tsaya a kan limaman sha ɗaya ne a haƙura da na sha biyun nan ko ya fito na sha biyun amma bai da aikin yi don an masa ko shi kuma ne ya zama to ne na sha biyun ko ba ku gane abun ba ne dole kawai cikin waɗannan abubuwan a bada a rike ɗaya kawai in kuma an ce a to an mai ta'addanci an keta haddin shi an keta haddin shi ta sai a san irin mafitan da za saboda haka fa afragha al-khumaini li nafsihi sai khumaini ya dau wannan fawon mahadin kawai ya makawa kansa wa li ba'di zumala'ihi ya ba ma waɗansu abokanansa yanzu da ya tafi ai akwai wanda ya wakilce shi kuma ko ba haka ba da ya mutu ai akwai yanzu hamna iko yawwa zumala'i min fuqaha shi'a ya ba wa wannan fawon kuma ga waɗansu abokanansa daga cikin manya-manya malaman shi'a faƙala sai ga abin da ya statement ɗin shi abin da ne ya ce wa bin ragami duk da cewa min adami wujudi nassin babu wani nassi ƙarara rubutacce ala shaksin daga wani mutum man ya nubu anil imami wanda zai zamanto na'ibin imamu da yake ɓoye hala gaibati lokacin da ya ɓuya ɗin nan illa anna khasa'is al-hakim shari sai dai wani irin ƙarfi da fawon da aka bawa alhakimu hakim shari malamin shari'a mawjudatun fi mu'zami fuqaha'ina fi hadha al'asri wato waɗannan fawan da qualification ɗin already akwai su da yawa akwai daga cikin limaman mu da yawa waɗanda sun yi qualifying sun yi qualifying sun cancanta su yi irin aikin wancan ɗin. amma duk da ce babu wani nassi daga gare shi da ya ce a yi din amma tunda akwai qualified imams na shi'a da za su iya yin abin da wancan ɗin ma da zai yi shi sa kai aka yi kawai maimako a yi ta zaman jira da kaga dai babu hujja babu nasi Allah wanje rufa mana asiri duba al-hukumatul islamiyya littafin da shi kumainin ya wallafa shafi na 52 al-hakimu fi zamanin ghaiba al-hakimu fi zamanil ghaibati to babu dai nasi amma an fito an tare kawai saboda an daɗe da jira yake na ganin abun ba shekara dubu ba dubbai za a yi manan gaba kafin ya fito saboda haka ana bukata kai saboda haka shi ya ɗane kujera amma babu wani rikin nasi kuma bai takaita abun a kan shi ba sai ya ce da shi da abokanansa duka akwai wanda suka cancanta da yawa su ɗare wannan kujera amma duk da babu wani nassi shi ya ɗane sannan kuma in ya mutu kuma akwai cikin abokanansa wanda zai sake ɗane ina fata an gane kaga dai kame kame ne kawai kame kame ne so waɗancan tambayoyin da na yi rezin ɗazu shine za a tambaye su kawai ko sun karya ka'ida sun wuce gona da iri Sun yi shishigi ma mahadi abinda bai ba sun tsallake iya inda aka tsaye da su sun hau ko sun masa juyin mulki kuma sun ɗaga tuta wanda kuma haramun ne duk mai ɗaga ta ɗagutu ne in ba mahadi ba sun zama to ɗagutai kuma suna bauta ma wani Allah to yanzu ko su yadda ba mahadi na sha biyu kawai wannan su ne idan da shi na sha biyun kumainin da ya da ya hau tun tunda shi ma ya mutu to ko ya tsaya a shi din ne na sha biyu babu wani da zai zo ko kuma a ci gaba kawai to dama ba sha biyun bane to gashi nan dai tambaye da yawa da za su fito ana sai dai aikace aikace to yanzu ai aikace aikacin kuma tunda a wancan ya dane ai shi kenan shine dama waɗannan ai representatives ne kafin ya fito aka ɗan yanka musu wani ku in wance ya fito ya zama to overall yanzu annai muhammad sallallahu alaihi shine overall lokacin da yake da ko ba haka ba yawa ya ce eh, wa in tu fi shay farudduhu ila Allah war rasul mu leka tambaya ta 151 ma hiya al haqiqatu akramakallahu a binciko mana menene haƙiƙanin fintisabi shuyukhi shi'a li alil bait me hakikanin makalewan yan shi'a da suka yi wa alul baiti familin gidan annabi da suke faɗa su yan alul baiti ne yan alul baiti ne me hakikanin abu domin al'amuran nasu is contrary da abinda alul bait familin annabi suke kai to muna so mu kai a a a a tono mana ma menene haƙiƙanin ma dangantakan su su a da alul baiti Malam ce jawab ga amsa nan daga bakin shehun su Kulaini Kulaini yace anna amiral mu'minina aliyan bari ku ji yanda suke condemning alul baiti din mafa wai lalle amirul mu'minina aliyu inji Kulaini wai kala yace. ce ya kira mutanensa ya ce ya ashbahar rijal wala rijala ya masu kama da maza amma ba mazan ba ne hulumul atfal masu tunanin yara wa uƙulu rabbatil hijali masu hankulan mata rabbatul hijal hijal wato hijal masu sa warwaro ya ku masu tunani irin na mata in ta ji balarabe ce rabbatul hijal ma'abuta sa warwaro mata kenan a wajensu in ta gane ko ce ya ku ma'abuta hankulan mata lawadittu wallahi burina ina ma a ce burina anni lam arakum ban taba ganin ku ba walam a'rifkum ban ma taba sanin ku ba ma'arifatan wallahi sani na wallahi sani na da ku jarrad nadaman ya jawo mun nadama wa aqabat dhamman abun ya kawo mun kuma zargi qatalakumullahu Allah tsine muku laqad mala'atum qalbi qayhan wallahi kun cika zuciyata da iwa wato kullum suna sa mai pens suna sa mai ciwo a zuciyar shi har ma zuciyar tana iwa don gyambo da yawan kona e, mai zuciyar da suke wa shahantum sadari gazan kuma kun cika kirjina da fushi kun cika kirjina da fushi wai sayidina ali ya kira mutanensa da abin nan din fa ya faɗa musu wannan magana su ne alul baiti din ai waye ga amma kuma sayyidina ali waye ga abin da ya faɗa ya condemning nasu ah, ku duba wannan magana a furu'ul kafi mujalladi na biyar shafi na ɗari bakwai da saba'in da biyar kitabul jihad babu fadlil jihad wa qala al-husayn wai ga abunda da husayn ya faɗa fi du'a'ihi ala shi'atihi wancan maganar sayyidina ali ne ya faɗa mabiyansa fa wannan magana shi kuma husaini dan ali shi kuma wannan addu'a ne yayi wa mabiyansa wa qala al-husainu fi du'aihi ala me mugunyar addu'a idan kaji du'a'uhu ala fulan in kaji du'a'uhu li fulan addu'a li fulan gawani yazo da lamul jarri to addu'a ta alheri du'a'uhu ala fulan to mugunyan addu'a ne aka yi to wai ga mugunyar addu'an da shi sayyidina husaini ya yi wa me shi atihi mabiyansa magoya bayansa Allahumma yace ya Allah in matta'atahum ila hinin in waɗannan mabiyana ɗin nan ka ba su tsawon rayuwa ka kaɗan jiyar da su rayuwa na wani ɗan lokaci fafarrikun firakan Allah ka rarraba su ka tarwatsa su ka kekketa su waje waj'alhum ita qidadan ka sanya su ƙungiyoyi-ƙungiyoyi masu yawa masu faɗa da juna wala turdil wulata anhum abadan ya Allah karka yardan ma shugabanni su karka sanya wani shugaba ya yarda da su fa innahum da'auna domin sun kira mu sun gayyace mu liyansuruna don su taimaka mana wajen yaƙi sun ma'adau alaina sannan suka mana ta'addanci fakataluna suka kashe addu'an da yawa mabiyansa kenan su suka kashe shi a karbala ai suka ce ya fito za su yi supporting din shi to addu'an da yawa shi mabiyansa kenan shi Hussein ku duba al-irshadu lil mufid inda yawa wannan addu'a a littafi mai suna al-irshad mawallafinsa al-mufid shafi na 241 shahadatul husaini wa ahli baitihi shahadan da husaini yayi mutuwan shahada kenan da shi da iyalan gidansa ku duba littafi na biyu i'lamul wara litabarasi i'lamul wara mawallafin shi shine tabarasi shafi na 253 ar-ruknu thalithu fi dhikri al-imam al-husayn al-faslu rabi في ذكر جملة مختصرة من أخبار خروجه ومقتله وقال رضي الله لما طئن ga abin da ya faɗa yayin da aka soke shi aka soke shi ya ce ara ina gani wallahi ara wallahi ina gani wallahi anna mu'awiyata khairul li min ha'ula'i sayyidina mu'awiya wallahi ya fi mun ya fi waɗancan mabiya na alheri fiye da amma ai mu'awiya yana cikin wanda suke la'anta ko yawa to yana cewa mu'awiya wallahi ya fi mabiya na dinnan alheri sau dubu domin ya zaumuna annahum li shi'atun suna rayawa cewa su supporters ɗina ne amma ibtaghaw qatli su suka nemi a halaka ni wantahabu thiqali suka kwace mun ah, iyalaina wa akhazu mali suka kwace mun dukiyata su wanda suke cewa sune mabiyana wallahi la'an an akhuza min muawiyati ahadan a ce na yi yarjejeniya da ɗaukan alkawari tsakanina da mu'awiya da alliance da kawance a ce in rubuta kawance da mu'awiya wallahi ahkanu bihi min dami da zai fi kare ni daga jinina wa uminu bihi fi al ahli da kuma zan fi amincewa da shi ga iyalaina khairun min an yaqtuluni fi. Haɗa kai da mu'awiya yafi mun waɗannan da akan su kashe ni fatadhi'u ahli baiti wa ahli iyalaina iyalan gidana gaba ɗaya su halaka wallahi law qataltu mu'awiyata la akhazu bi aunuqi hatta yadfanuni ilaihi eh, silman wallahi da na yi fada, eh, wallahi lauƙataltu mu'awiyata ko da da mu'awiya na yi fada, da aka zo bi unuqi da sun kama ni hatta yadfanuni ilaihi yadfa'uni ilaihi saliman da su da da mu'awiya na je fada, da da mu'awiya domin ai da mu'awiya aka je fada, an je a yi fada da mu'awiya ne suka ce yazo za su yi supporting nashi su yaƙi muawiya sai su suka kashe shi Ya ce da muawiya ne fesin na ce zan yaka da in sun kama ni ba za su kashe ni ba za su kama ni da raina su miƙa ni ga mu'awiyar lami lafiya domin sun san daraja na amma waɗannan sun ci amana wanda ce suna cewa su ne shi a taɗin supporters ina magoyan baya ɗin nan su suka yaudare ni su suka ruwaito fa a littattafan su ga abinda Husaini ya fa'a game da su mabiyansa ku duba wannan maganan al-ihtijaj mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in sannan biharul anwar mujalladi na arba'in da hudu shafi na ashirin hadisi na hudu babul illati lati min ajliha salah al-husayn bin ali muawiyah ibn abi sufyan dalilan a karkashin babin da suke nuna dalilan da yasa husaini yayi mubaya'a yayi sulhu da muawiyah dan abi sufyan alai ku wai alaihi la'anatu wal billah dama da sun ambaci sahaban manzo Allah mai kwa a ce a ce radiyallahu anhu yanda ake faɗa sai su ce alaihi la'anatu shi haka suke faɗa a takaice takaicewa insha Allah a za mu dakata a nan ko eh sai mu tashi a mutu amin amin ko akai tambaya mu dakata a nan